yau shekara goma sha biyar a cikin garin damagun a jihar yobe suka ɗauki mataki dangane da cewa ba za a sake kalla a garin nan ba amma ba da tsiya ba matasa ne innahum fityatun amanu bi rabbi! wa zidnahum huda garin damagun yana nan in ka zo bayan ka wuce ainihin fatas kuma kafin ka je da maturu ƙaramin gari ne amma matasan garin suka kira ni wa'azi suka kira marigayi malam ja'far suka kira marigayi malam ainihin abba aji aka zauna aka tattauna aka ba su shawara ba da ƙarfin tsiya ake yi ba ya sai aka ce matakin farko su tara kuɗi sai kowa ya fitar da abin da zai iya na dukiyar shi sai aka ce to za a kafa kwamiti a hada da dattawa malamai a zauna duk gidan da aka san akwai wata yarinya da take talla sai waɗannan dattawa su je su zauna da mahaifinta jali ne uwar take bukata sai a bata ta rinka yin wata sana'a a cikin gida wadda za ta rike masu abin da take taimakawa gidan dan za ka yi mamaki talauci ya kai talauci a najeriya wata yarinyar kaga tana tallan wake da shinkafa da rana wannan wake da shinkafar da shi ake ci da mai gidan da kake ganin shi zaruru haka da shi ake gudanar da gidan shi mai gidan suna ne kawai head of the family saboda haka in ka zo ka ce su bari da ƙarfin tsiya menene za a yi don haka addinin musulunci jama'a ba irin gwamnatoci ne namu ba babu solution sai bala'i addinin musulunci yana kawo solution tukuna kafin ya kallafa sai aka rinka bi gida-gida ana zama da su wallahi jama'a kafin wata guda babu wata yarinya a wannan lokacin ba wata yarinya da take talla duk garin damagu in wata fitina ta faru sai dai daga baya a lokacin sai da na je sai da ne kwana tara a garin akwai kasusuwa da muka yi musu har yanzu suna nan a garin na karatun littafin nukuba su matasan ina tara su ina ƙara wayar musu da kai akan abubuwa na ilimi sannan ana ba su shawarwari